a ɓangaren kamfanin sufurin ku ya kuke girmama matakan kariya domin yaƙi da cutar corona. fasinjan da muke ɗauka mafi yawansu daga karkara suke zuwa kuma ana lura da aikin wayar da kai bai isa ba a cikin karkaru da zaran waɗannan fasinjan sun zo a cibiyoyin sufurinmu muna shawarta musu sanya takunkumin kariya da farko kuma muna da wuraren wanke hannuwa da kuma sinadarin kashe ƙwayoyin cuta har ma an taɓa samun tawagogin da ke shaushawa da suka biyo a nan waɗanda suke kan balaguro a wannan lokaci sun samu yin wannan shaushawar cette vaccination. Sa takunkumi tilas ne a cikin motocinku? Da zaran kun zo taga wajen cirar tikitin balaguro yana rubuce kuma ana tunasar da ku da sanya takunkumi tilas ne domin a mutunta matakan kariya. Sa takunkumi tilas ne a cikin motocinku? A cikin tafiyar balaguron to direbobi su dai tuki suke kuma mu ban ma iya sanya tawagogi musamman da za su kula da mutuntawar sanya takunkumin cikin mota don ganin fasinjan sun mutunta matakan kariyar to amma direbobin su kansu dai suna kokarin su sai dai akwai mutane da suka samu wayin kai da ke sanya takunkumi don ko ba za a iya cewa ba dukkan fasinjan na mutunta matakan mukan dai a wajen mu lokacin da motocin za su tashi muna tambayar mutane da su sa takunkumin su kuma mu wayar da kansu sannan mu masu fatan sabka lafiya masu bulaguro wajen ku zuwa kasashen waje ana lauren su kafin shiga shiga ƙasar Nijar. Muna shawarta ma mutane da su yi shaushawa takun kuma su mutunta matakan kariya. Ba dai ma akwai ƙasashe inda ake tsanantawa fiye da ƙasar Nijar da sanya takunkumi. Ko kun taɓa cin karo da fasinjojin da ke ƙin mutunta matakan kariya? Hakika mana muna fuskantar ire-iren wa'annan masu taurin kan. Misali ina tuni wani mai balaguro ya zo kamin ya ciri tikitansa sai da ya tambaye ni ya ce min wai shin a nan tilas ne sai an yi shaushawa na ce mai a'a ba tilas ba ne to kaga hakan na nunin nan mai balaguran an ka ce shaushawar tilas ne a nan wajenmu na tabbata ba zai yi balaguran ba don a gani na baya shirye da yinta kai akwai ma wansun da ke nuna kawai wannan cutar babu ita. Studio